وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتفت بوت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai. bakwai ga watan uku miladiya shidda, muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya Allah ta'ala shi ƙara mana lahiya da zaman lahiya muna karatunmu cikin tsoratar safat da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba mu tashi a aya ta talatin da bakwai amma akwai wasu 'yan tambaya da za mu ansa kafin nan bismillah tashi bakinka matar da ba ta sallah hukuncin kuma ne ne matsayinta a addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ahadun lazi na wa humus sala wa manta tarakaha faqad kafara bambancin mu da wanda ba musulmi ba sai da sallah wanda bi ya daina sallah ya kafita sallah idan mutum baya yi shin yana musun sallar dole ne ko san zuciya malaman fiqh suna bambantawa malaman hadisi ba sa bambanta kaficinsa in ya daina malaman fiqh suna cewa in ya daina ba inkari bane ba ne la juhuda to za a nemi ya tuba kafin wannan sallar da ya daina ta ya fada yanzu mun yi la'asar sai ya ce ba zai sallan ba to ka musa ne ba gaskiya ba ko ko ka yadda gaskiya ne kawai ba ka jin yi ne saboda san zakiya? ya ce ana yadda gaskiya ne amma ba zan yi ba to za a ba shi zuwa faɗuwa mana ana masa wa'azi da nasiha idan ya yi sallah shi kenan in bai yi ba za a yi masa kisan haji shi kenan za a yi masa sallah amma ba mutanen a zo a gani wanda aka san su da nagarta ba za a binne shi a makabartan musulmi idan ku ya ce bai yadda da sallar ba to kwana uku za a bashi ana masa wa'azi ana jawo hankalin shi daga abin da za a iya idan ya ki za a yi masa kisan haddi kacici ba za a rufe shi a makabartan musulmi ba ba za a yi masa sallah ba don haka wannan mata tana cikin hadari kuma bayanin da na ya nuna matsayinta Allah shi Ba baya halatta sahu a masallaci bai cika ba wani ya koma waje yana bin liman ko titi ko daga gida makwabtan masallaci kenan kullum ana son a sadar da sahu a haɗa kafaɗa da sawu kamar yadda annabi ya ɗauki lokaci sallallahu alaihi wasallam yana koya masahabbai yadda ake sahu in ya gama ya ce tsawo sufufaku fa inna taswiyata sufufi min tamamis salati ku daidaita sahunku cikan sahu yana cikin cikan sallah to bayan sahabbai sun fahimci yadda ake sahu da kuma wajibcin cika sahu sai ya ce latasawunna sufufakum aw li khalifanna Allahu bayna qulubikum dole ne ku cika sahunku idan ba ku yi haka ba lallai Allah zai saba tsakanin zukatanku ku ta gaba da ƙiyayyen juna da hasada da taɗiye ƙafafuwan juna da yawa malamai suna cewa sallah musamman malaman hadisi in ka keɓe baya ga sahu baka zo ba baka da sallah balantana wanda ya fita waje ga masallaci bai cika ba don haka sallar ka tana cikin hatsari maza maza ka tuba ka gyara ka bi shari'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na idan mutum zai yi sujada, in ya yi sujada kenan tunda an ce in ya dago lokutan da ake kabbara lokacin da ake ayyuka ne za ka yi kabbara zarafin da za ka tafi ruku'u za ka yi kabbara zarafin da kake ɗagowa daga ruku'u za ka yi kabbara zarafin da kake tafiya sujada za ka yi kabbara zarafin da kake ɗagowa daga sujada ba sai ka gama sujadan tsab sannan ka yi kabbara ba ba sai ka tashi ka zauna tsakanin sujada da sujada tsab sannan ka yi kabbara ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah babu laifi kamar yadda malam abdurrahman ya ambata cikin kitabul ahadari wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi amma abubuwan da mukan yi shi kuma ya saba ma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da liman ya karanto ƙarshen suratul fatih ko aka ce muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji masallaci gaba ɗaya ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake cewa amin bayan karanta fatiha malamai sun tabbatar da cewa wannan bid'a ce ba addini bane saboda haka da yawa masallatai zaka ji suna wannan bid'a ba daidai bane ya saba mu shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba inda ake faɗi sai a nan a sauran wurare in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sunan shi na manzo ko da sunan shi na annabi ko da sunan sa na yanka kamar ma kana muhammadin aba ahadin min za zaka ga ba a faɗi hatta a wannan sura kafin wannan ayan ai akwai ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi zaka ji gum kun an ce a rasul aka ce Muhammad duk ba ɗaya bane to me yasa nan ake faɗi can ba a faɗi shedan ne ya kawata shine kawai dalili ba inda zaka karanta ko a hadisi ko a littattafan fiqh inda aka ce ayi wannan shi yasa malamai suka ke sabanin shari'ar Allah ne su subhanahu wata'ala idan kana yi ka daina ana ne ne? ok na gani ah, wannan yana so mu jawo hankalin juna ne duk inda aka zauna ana karatu a masallatanmu za ka ji wasu suna surutu wannan ba daidai ba ne musamman musamman in ana karanta alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala yana cewa in kun ji karatun ƙur'ani ula huwa an ansitu ku saurara ku kasa kunni kuma ku yi shiru ku yi shiru ku yi shiru kada ku ce wani abu akwai wata ruwaya a kisan hal'ata ka hadisul gashiya ana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai ji ana karanta hal'ata ka hadisul gashiya sai ya tsaya yi shiru kan sai yana cewa kad atani kad atani saboda haka a girmama ilimi a girmama qur'ani musamman ba daidai bane fuskure ne saba ma Allah ne ana karanta shi kuna taɗi ko kuna hira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 ayoyi na karfe da muka karanta jiya mun ga yadda kafirai suke girman kai wajen kalmar shahada in an ce su yadda su ce ya za a yi su babbautan allolin da suka gada iyaye da kakanni suka ce wai waƙa ne alƙur'ani wanda ya zo da Alƙur'ani, ma mahaukaci ne a uzubillahi can a bakinsu بئس كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا بل Allah subhanahu wata'ala ya ce ba haka ba ne ku. ja abil haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kalma ta gaskiya da shari'a ta gaskiya ya zo da alƙur'ani wanda ke ƙunshe da adalci kuma bayyananne in huwa illa zikirin wa ƙwa'anin mubin kamar yadda muka karanta a surar da ta gabata tunasarwa ne ya zo maku da shi wa'azi ne ya zo maku da shi ga nan abin karantawa mai bayyanannen bayani a'a ya za a gaya ma ƙur'ani waƙa a ce wanda ya zo da shi mahaukaci la haula wala quwwata illa billah bayan kalma ce mai cike da fasaha mai cike da balaga mai cike da ijazi mai cike da ijazi kamar yadda Allah ya nuna wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati dan iyayya hasada in gaba da sauransu ku duji alkur'ani ku ce ba haka ba to bayan ma kasantuwansa gaskiya kuma wasaddaƙal mursalina alƙur'ani da annabin da ya zo da alƙur'ani sun gazgata manzannin da suka gabace shi domin alƙur'ani ya ba da labarin annabi adam ya ba da labarin annabi nuhu ya ba da labarin annabi ibrahim su annabi lutu su annabi shu'aibu su annabi ayubu har zuwa ga Musa da Isa wanda su ne na ƙarshe-ƙarshen nan kafin zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma duk littattafan da Allah ya saukar alƙur'ani ya gazgata ya tabbatar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa a cikin wahayinsa wannan zance da kuke ji irin waɗannan jefe-jefe da ake ma manzon Allah to ai abun ba bako bane ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba abinda ake gaya maka illa irin abinda aka gaya wa manzannin da suka gabace ka kenan ka yi haƙuri ka yi juriya ƙarshen alewa ƙasa Allah na tare da mai gaskiya inna allaha ma'allazina <coughs> inna allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun ci gaba إنكم لذائق العذاب الأليم aha an juya wajen waɗancan anna ko ba su a wajen a gaya masu a shine malamai sukan ce katin min algibati ila alkitab da ana yin da su bayan fage to yanzu kai tsaye innakum ku da ku muke magana kafiran duniya in kuka ki tuba kuka ki biyayya kuka ci gaba da girman kai da istihza'i da ƙazafi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙazafi ma alƙur'ani mai girma to ku sani tabbas la za'iqul azabil alim wallahi za ku ɗanɗani azabar Allah mai raɗaɗi wanda ba shi da makamancin yadda za a kamanta da shi eh azaban Allah ɗanɗana ne ga ɗan wuta domin Allah ce sa'ur hukuhu sa'uda kullum zai ce azaban shekaran jiya ba ma azaba bane akan najiya in aka yi masa na yau sai ya ji na wasa na gobe kuma sai ya san lokacin aka soma azaba haka wuta da aljanna suke dan aljanna duk abin da ya ci na daɗi ya ji daɗi ana ka masa wani sai ji wancan ashe kawai ya ɓata lokaci ne dan wuta duk azaban da aka yi masa duk ihun da ya yi da tsalle-tsallensa sai ya ji wanda za a biyo baya da shi ya ci wanda ya gabata Allah ka kare mu na'am wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun wa ma tujzauna ba abinda ake saka maku da shi illa ma kuntum ta'malun face abin da kuka san kuka zan kuna aikatawa a wannan rayuwa naku na duniya kenan wannan yana nuna mana aljaza'u min jinsil amal wa kama tadinu tudanu aw wa kama yadinu almar'u yudanu shikenan ai abin ya fita sarari irin aikin da kai irin aikin da za a saka maka da shi a'a ka je ka shuka gero ka ce kana so ka tuɗe rogo yana yiwuwa ba zai yiwu ba gero ka shuka in ka je ka ce kana son ka tuɓo rogo kaga ya yi ganye ya fasu in ka tuɓo sai dai ka ga 'yan jijiyoyi sirara wallahi ba za ka ci rogo ba yauwa kuma ba yanda za a yi ka je ka dasa gauta bayan kai mashi ruwa sannan ka ce ya girma ya yi ganye lafa-lafa ka ce ai doyan nan ta yi ka tuko za ka ci doya? <laughs> to ba yadda za ka yi kafici sannan ka shiga aljanna ma daman ka tuba a kan kafici Allah ka kame ni. wa ta shi zauna matukan ya mutu a kan kafici eh, Allah ya kame mu Allah ka samu mutu a kan imani wa ta shi zauna illa ma ta amaluna dan haka ba a saka maku sai da irin abin da kuka zan kuna aikatawa Allah ka kaddara mana aiki na imani kuma salihi na'am illa ibadallahi al-mukhlasin illa ibadallah Allah yana listisna'i shiga azabar can da mummunan sakamakon can zai shafi kowa da kowa illa ibadallahi amma banda bayin Allah su ma al-mukhlasina waɗanda Allah ya tsankake su barin shirka ya tsankake su barin kafici ya tsankake su barin fasikanci alfasha da mujirmanci su ne ibadallahi almukhlasina yani allazina akhlasu fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala fa akhlasahumullahu jalla jalaluhu ba da zalika wa hatassahum bi rahmatihi eh sun tsarkake bautansu duka ga Allah ne sai Allah ya tsarkake su ya musu wankan tsarki ba alamar riya balantana shirka a cikin zantuttukansu da halayensu da ayyukansu to irin waɗannan mutane ba su ba za ɗanɗanan azaba ba su man san yadda take ba kuma ba za a yi musu niƙash an gane ko in an zo wajen hisabi ko doguwar tattaunawa ba za a yi da su ba a kawai kayi kaza na yi kayi kaza na yi kayi kaza to da an yafe ku wuce ku an ci ku da hannun dama ana yafe masu munanan ayyukansu sannan a yi masu sakamako da kyawawan a ninka goma sannan ɗari bakwai sannan kuma ila ma sha a ka bi qadri ikhlasika lillahi jalla jalalu an gane kuma za ka ci gajiyan aikinka ne kullu nafsin da ma da hajjina da abin da ka aikata shine Allah zai baka Allah subhanahu wata'ala ce illa ashabul yamini to Yamini su sune waɗannan mukhlasina to su bayan abin da suka aikatan ai istisna'i a waccan aya ta waccan sura ta ta mudassir illa ashabul Yamini. ai su bayan an saka musu da abin da aka aikatan kuma Allah sai ya ƙara musu daga fadalarsa subhanahu wa ta'ala sai a sa su a cikin aljanna suna hira kamar yadda za mu gani fi jannatin ya tasa aluna anil mujrimi ma kun fi saka qalu lam nakun minal musallina to kaji ashe matar da muka ansa tambaya akan ta ba ta sallah kun ga a jahannama ma ta sakan ake sa su Allah ya kare mu ci gaba أولئك لهم رزق معلوم Allah باين الله مخلصين الله يكي bayi masu daraja an yi masu ishara ne da bari. saboda lugudi manzilatihim eh, wal rafi darajatihim ba kowa ke kai gare su ba waɗannan bayi masu arziki masu albarka mukhlasina lahum rizqun suna da arziki na musamman ba irin wanda kai ka sani yau a duniya ba domin ku duba rizqun ba a ce lahumar risku ba sai aka kawo shi na kira domin ka san arzikin gagarumi ne aziman ne li sha'anin rizqihim shi yasa Allah ya kawo shi na kira ma'alum sananne a wajen ubangiji subhanahu ta'ala, sanannen bayanin sabatin lafilla ba a wajensu saboda tun a duniya ai gashi muna ta karanta bisharan aljanna da ni'iman aljanna da abincin aljanna da 'yan matan aljanna da tufafin aljanna da yanda za ka yi daidai karashi a gadon aljanna wanda ba mai waya ba ba katako ba e ba sai ka gani da katifan aljanna ka shiga a zaci ba mutum ma kai saboda taushi ka nutse Allah gafarta malam katifan da ba ta lashewa <laughs> Allahu akbar wani kaya sai amali eh haka ne <laughs> wani dadi sai gidan aljanna shine ma'anan magana a wani dadi ai sai gidan aljanna ya Allah ja'alna min ad-dakhilina an gane shi yasa alqur'ani yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya amaluna ba wani ɗan adam a duniya mai numfashi wanda yake iya sanin garaɓasa da shagalin da Allah ya boye ya masa tanaji a gidan aljanna wanda in ka gani daɗin sai ya kashe ka in ji ba haushe sai kashe ka in ji ba haushe sakamakon abin da kuka zan kuna aikatawa Allahumma ja'alna min al'amilina na'am fawate وهم مكرمون فواكه cikin arzikin akwai 'ya'yan itace daban-daban daban-daban daban babu wani ɗan ice a duniya duk duniya inda wani ɗan ice da ake amfani da shi ake jin daɗi ko yake gina jiki ko yake ba da fa'ida ko ma me yake yi face akwai irin shi a gidan aljanna launan wa shakalan ولكنه يختلف طعما wajen ɗanɗano da daɗin shi da amfanin shi akwai bambanci kaga ga wannan nan ce in kana ci eh yana da amfani kaza yana da amfani kaza amma kuma akwai ɗan illa kaɗan daga cikin shi ka gani ka dubi daɗin naman sa sai ka ji wai likita ya ce ka daina cin jan nama kun taɓa ji sai ka daina cin jan nama naman awaki rago yau sai a ce ka kaci kaza hmm. ma a ce ka kira fatan ko wannan mai daɗin nan to na lahira fa wa zai maka iyaka ya ce kakka ci kaza kakka sha kaza kakka ci kaza kakka ci kaza kuma imanin mu sha Allahu inda Allah ya ce halal ne ko ulman harama harrama tallahi lati a akhraja bada ibadihi wa tsaye, tayyibati min rizqi ai Allah bai halasta maka abin da zai cuce ka ba na ce ka ci bane ni ne na ce Yawwa, ni ne na ce dan kaka ce likita ya hana ni in ci jan nama malam ya ce in ci gashi na ci ciwo ya tashi <laughs> a ai ka san mu talakawa kenan kake magana amma su waɗancan zai ake ce musu ko menene ai su suna nan ga a da ake aje naman rago daban na naman shanu daban na talatala daban na kaji daban na kwasa-kwasa daban na agwagu daban kai na komi ma daban saboda haka a kullum ga dafaffe ga gasashe ga soyayye ga kuma wanda aka yi shi mai romo shi yasa in ya ci ma baya jin daɗin shi saboda ya su yanzu talaka ya samu miyan ɗauko ta sha magi da gishiri sai ya santi shi in ya ci wancan bai san ma ya ci ba sai ya yi muka fuffuffu to a nan za ta gane hikiman Allah duk matsayin da kake akwai abincin da za ka samu ka ji hakana rawan jiki ka ƙosa ka kai mashi farmaki talaka wanda yake cin kanzo ranar da ya samu waina da taushe ko da miyan goji ta rinjaya malam sai ka ji kamar yana aljanna mafi mewun miyan fagoji ne ka gane ai ana maganan kashi ana gaya maka mafi yawan miyan goji ne amma sai kaga hajjikin shi na hannun shi na makyarkata ya kosa ya kai farmaki mai kuɗi a wancan matsayin da na faɗi yana wannan makyarkatar ba ya yi kila ma in ya ci ɗaya shi kenan sai ya ji daban duk bai mashi daɗi yadda za ka san duniya duniya ba gidan daɗi ne ba gidan jama'a ba gidan ce shi yasa wani malami yake mana fada ya talibar duniyar inna ha sharafin wada wa a aqbari darun mata ma hakat min ha abkad gada tabban laha min dari ina wanda kuka kutsa ba ku san komai ba sai rayuwar duniya ya na zahiran min alhayatid duniya ce wallahi yi a hankali yi a hankali kaskantacciya ce walakantacciya ce mare kirki ce mare mutunci ne an gane ko kuma tarkon hallaka matafatan kazanta da annoba gidan da yau in ta sa ka dariya gobe sai ta sa ka dari yau kana dariya gobe kana kuka yau kana farin ciki gobe kana bakin ciki ba haka take ba kuma kakkace ce wai talaka ne wallahi komin kudinka in duniya suna ka sai a wayi gari wata rana ka tashi ka ji sai ka ce an maka mutuwa duk iyalanka ba su iyayenka da 'ya'yanka da matanka duk sun rasu sai ka ji ka rasa kuma min aina ya ce bakin ciki kawai ya gangaro la ma a wala Ba baka san dalilin shi ba baka san ta ina ya kutso ya sadado ya shiga zuciyarka ba dan a nuna maka a duniya kake a duniya kake in kana neman daɗi na hakika sai ranar da aka ce udkhuluha bi salamin Aminina. Allahumma ja'alna minhum aw min alladhina yuqalu lahum udkhuluha bi salamin aminin fawake yayin itace ne bayan wanda ka sani kuma akwai na aljanna wanda baka taba jin labarin ba ko asuna suna ba shi a duniyan ma kwata kwata fi jannatin na'im to wannan fa za ku sha lagwada ku ci ku sha a cikin aljannan ni'ima ce ka ji aljannan ma ta ni'ima ce ka taba ganin gidan ni'ima a duniya to ita aljannan ma ta ni'ima ce saboda ba bakin ciki ba ta kai ci, ba alhini ba tagumi ba cizon yatsa ba hada kai da gwiwa babu Allahumma Allahumma dakhalna fi jannatin na'im na'am في جنات النعيم على سرر على أنا cikin aljanna ce ta ni'ima Malam. Daɗin ne ya kwashe na tsallaka kai wane ne ba zai gaggawa ya tsoki da zumudin shiga aljanna ba an ce kuna cikin aljanna mai na'ima ai sai in maza in tsallake in baku in ku ba so da sauri sai sa na tsallaka da sauri ala sururin suna kan irin asirwa ainihin surur jam'u sarir ka iya kiran shi gado ka iya kiran shi irin kujeran nan ta isa eh na yallaɓai wanda yake shi ba a kwance yake riras ba shi kuma ba a zaune yake a kanta ba an gane ta kuwa za ka ga irin ta galibi akan yi ta da kittani to na aljanna wannan kuma sai kaga ga abin da aka yi ta da shi yawwa ala sururun ana kan irin wannan kujeri ga aminai ga abokai ga mata ga kai ga 'ya'ya wulganin muhallidun duk sun kewaye mutakabilina kowa na kallon kowa haka za mu zauna in Allah ya so ta alaga wata malam ya ranar nan muna tafsirin sai muka ambaci zaman mu to gashi Allah ya tabbatar mana ya malam ya ka gani kai ma fa hadda kai kai ma fa hadda kai ku ma fa hadda ku to wallahi kuwa kaga Allah ya tabbatar mana ma wa adana a ganin mutafa ai shewa ai ihu a kama kai ai tsalle ka san nan we are trying to do it ai bai Allah subhanallah <laughs> duk ajin da kake so za ka yi nan duk ajin da kake so baka da matsala ka yi rawa kai juyi a cikin aljanna wanda kuma ya taka a nan to ba zai taka a can ba ke da kike gwatso a nan wallahi ba za ki gwatsa a can ba in kana son kai rawa ka sha giya ka more a gidan aljanna to kaka yi na nan sai sharadi ne kawai yawa sai me kuma يطاف عليهم بكأس من معين يطاف Allah akwai waldanun muhalladun shine wai tsafu alaihim gilmanu wato yara ne kamar yadda kuma wata aya ta nuna ka annahum lu'lu'un mansur kyawawa ne can da ba a iya kawo misalin shi ba sai dai kawai a jawo hankalinka a ɗan baka hoton shi Allah ya ce idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura yanzu a samu tiles mai can gaske ba irin namu ba iyakan tiles mai wanda ya fi kowanne kyau sai a kawo lu'ulu'i wanda ya fi kowanne kyau sai a baza shi a tiles din to sai Allah ya ce in ka gansu kaman haka za ka gansu suna fal fal fal fal suna kyalli ga su ƴan matasa ka san shi yaro akwai abin sha'awa ne tun ma dai a ce ga uwa mai tsafta <laughs> an kyale ba yau ka zaman uwa ba sai ka ga ɗan sai ka ce an ɗauko shi a shadda ba wa zai sha'awar shi to shi yaro abu ne abin ƙauna shi yasa musamman ga iyayenmu mata idan aka ga yaro kyakkyawa kuma an kula da shi wajen tsabtan jikin shi da kayan shi sai kaga kowa na ɗauka ba ni in ɗan rike maki ba kawai ita sai ta zama hoto sai bayan ta dawo gida ko ta je irin majalis din nan ne za ka ga ɗan ba shi a hannunta kwata-kwata wannan ta ansa ba ni shi da Allah hama tana abin nan wancan balki sai ka je tana cewa ba ni shi a hindatu ba ni shi haka dai haka dai to irin waɗannan yaran wanda ganin su kawai ni'ima ce kai ba za ka san ni'iman yara ba sai Allah ya baka za ka dawo ka gaji tibis amma yanka yan karama ko ɗanka ɗan karami yana zuwa da gudu yana ba ba ba ba ba ya rungume ka wancan ya zo ya ci kwalanka ta baya wannan ya zo ya tsalle ya tuma, ya bugi ya fada a cinyanka sai ka ji duk gajiyan ya walwale eh duk gajiyar sai ya walwale da kai ka zauna auren makaƙi. kana kwasan takaici yanayin wane da Allah dogon guri duk yanayin da kake ciki akwai daidai da kai kuma duk yanayin da kake akwai wadda fi ƙarfinka ka je gun daidai da kai ba ɗiɗi, ba saɗaɗa la zarara wa la zirara to ka ce sai waccan wai mai ruwan karas ko mai ɗammaran coca-cola da za ka sha wahala wallahi sai an waye gari kan ana malam mudi yaya ya ce ko kucinwa a bamu ko makauniya muna so ko ‘yan gunguwa ba laifi <laughs> to ka riga ka yi kwantai <laughs> wallahi ka yi a hankali ka kai kwanta ka ji eh, a dan motsa a dan motsa <laughs> na'am au kaji kun ma da aka fassara mashi zai ce wallahi shi bai san makauniya <laughs> mai fassarin kurma ya gaya mun yanzu <laughs> ai mai fassarin kurma ne ya ce shi basta makauniya basta makauniya to shi yana da ido <laughs> ji ne baya yi amma kuma yana jin ayoyi yana aiki da su ashe shi ne mai ji eh sosai kuwa Allah menene ya tsafu alaihim ko bi ka'asin haka za su rinka tsawafi suna kewaya su Za ka sha ba rasan kala kaza ne ga kala kaza ga kala kaza kuma ga barasan nan shi ma an ɗebo shi daga idan ruwan barasa wanda bai sha wahalar duniya ba eh daga Allah yanzu yake bulbulowa an gane to wani irin ba hasa ne wannan بيضاء لذة للشاربين بيضاء ba hasan gidan aljanna fara ke kwal ta ji nono ko madara haske lazza mai tsananin daɗi ba irin na duniya ba ka ji tana wari ɗanɗananta ba daɗi ta yawa gare shi kamar yadda aya za ta nuna mana lazzatan bai za'a lazzatan lisharibina kuma akwai daɗi ga masu shanta duk wanda yake shan na duniya ya mutu to ba zai sha ta lahira ba yawa ba zai sha ta lahira ba kuma jiya duniya kala-kala ce kullu muskirin hamrun wa kullu hamrun haramun da abin za ka sha ka yi maye shi ne ake ce magiya da abinda kuma zai sa ka yi maye haramun ne giya na kwalba ga sunan kala-kala da akan ce akwai fakita akwai kinkana akwai gwaggwaro akwai wata tsiya da wata tsiya ne subin kutudu suna ciki su zakami wani ice ne ake cin 'ya'yan shi a yi maye su kwakin yanzu 'yan ƙananan abubuwa irin su kodin su tafilin ga sunan dai su kuskura kana tambaya ina faɗi an gane ko duk abin da zai raba ka da hankalinka sunan shigiya kuma Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamr wal maisir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون wannan ita ce aya ta ƙarfe ta haramta giya kwata-kwata ko da ɗanɗane shi malamai suka ce ko magani aka ce ka sha giya ka kasha. sha annabi ya ce Allah bai sanya maganin ciwon al'umma ta cikin abinda aka haramta ba na'am bayan kasancewanta bai dawa kuma lazza li sharibina sai ne la fiha hum la abubuwa da ka sani biyar duniya tana haifarwa banda talajira ba ta sa ciwon kai duk mai shan giya ya san tana sa ciwon kai kaji kan nan kaman ana sa da gatari amma da yake bala'i ne shaidan ya kawata sai ka ga mutum wai sai ya sha yake kuni bayan ba ta sa ciwon kai walahum an hayun zafuna kuma ba ta sa tangadi da maye sai dai ta ƙara maka jin daɗi da nishaɗi giyan duniya aƙalla tana da aibobi kamar haka kafin cutan da yake shiga jikinka da ka sha akwai ciwon kai Ka raba ka da hankalinka ka shiga tangaɗi ka zubar da mutuncinka domin yanzu mashayin giya zai yi abubuwan da duk duniya za ta yi Allah waje da shi bai sai karo ba yara su dubi fulawa su ce baba fulawan nan na son ruwa ka san ita giya tana sa yawan fitsari ce a ba fulawa ruwa ba, sai ka ga ya zara mazagi ya fito da halittar shi Da shiga fitsari ta yana tsalla ma fulawoyi ana ba ta ruwa ba ba ba ta ruwa ba ba kai wannan ina mutum ina mutum malam kuma ya aikata abin da inda zai san ya aikata kila ba zai iya shiga cikin jama'a ba ba zai iya shiga cikin jama'a ba ga yawan amai ga yawan amai hai wani bawan Allah yake magana akan illan giya yana cewa fa ma zalatil khamru tabtaluna wa tazhabu bil awwal al awwal giya bata kushe ba tana igtiyal dinmu ma'ana tana kama na farmaki tana kisan mu ba zato ba tsammani tana tafiya da na farko da mai bi masa ka tambayi likitoci ga wanda almudmin alalham irin cututtukan da yake haifar masa da yadda barazanan hallakarsa take kasancewa ga rashin mutunci ga bannan kuɗi ga rashin lafiya da zai samu wanda da yawa wasu sanadiyan ma hallakan su nan. wanda Allah ya ce wala tilqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku ga halaka kaga duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci da ya wajaba a gane kuma a kiyaye a giya da dukkan ta Allah ka kare mu na'am وعندهم قاصرات الطرف عين فان الجنه اي شغلي فاي منا farin ciki. Eh, bayan abincin aljanna na marmari da jiyar da za a sha na daɗi to ba a tsaya nan ba eh, ka kasan a ce lafiyayyen mutum ga mulki ga kudi ba shi da lalura amma duk matan duniya sun kishi ya zai ji akwai daɗi kaga da yake hanci bai san daɗin gishiri ba ji an yi shiru ala dai ba ku da mata ne Eh? akwai daɗi na ji kama wani ya ce akwai <laughs> kila yana da lalura ne a zan mai lalura dole ya ce akwai don bayan da zai yi to Allah ka fishe mu to duk bayan wannan akwai mata wanda Allah ya ce wa'indahum daga cikin ni'imomin aljanna da ake ba 'yan aljanna cutar tare da su akwai ƙasiratun sarki wasu mata ne wanda su a duniya in ba kai ba ba su ganin kowa kasan cikan jin daɗi in kana da mata ko hoton wani ta gani sai ta yi tsaki ba ma ta san ta gani ina ɗan ƙwalisarta mijinta ina kyakkyawanta mijinta ina yallaɓanta mijinta ina mai martabanta mijinta shi ta sani shi ta tsare shi ne bikinta ba daɗi yau ba ma matakka ba ko neman aure kake sai zan layi kake ka jira mudi su gama sannan tankwa ya zo kana laɓe sannan buba sannan tenuwanka na hudu ka shigo kai kasan kana kan hatsari abawa kanin wuya ba kana kan hatsari ba dole ba ne ƙwara ta fada kanka amma in daga kai sai ita fa sai dilitin ɗin namban duk wani saurayin da yake santa eh idan ya zo in ka zo ma wani ya zo ya tsaya ta cewa halalle sai ka yi ta aiki yaro ce da Allah ka tafi ba na yin ka kai kuma ya za ka ji a lokacin wannan kila ba za ka iya bacci ba to matan gidan aljanna in ba wanda Allah ya keɓance su ba ya keɓance su don shi ba ba su tunanin kowa a rayuwa ka hada da matan duniya da yawa ba duka ba shekaru sai wasa da kanin miji sai wasa da wan miji sai wasa da makwabtan miji da ana yi wuta balbal kenan A ah, to ga haƙƙin Allah ga haƙƙin miji ko shi yasa zunubin ta yafi yawa ita aka ce ta zama guba a aika da ita lahira in ya tabbata kuma ana shari'ar musulunci a jefe ta kawai zamanta cikin al'umma za ta yada guba za ta halbi saura ba ta da amfani matan aure da zina to su wannan asiratun tsarki ne in kuma masu ido dara-dara ga baki-baki wulle idon in ta dube ka tefari sai ta batar da bakin tsab kaji ya ce la ilaha illallah bai fasan san da ya faɗi ba nazzaha Allah ta'ala insha Allah za mu haɗu da su ka haɗa da matan duniya hmm? in ma kai mutumin kirki ne an fi walakanta ta? Allah ya ji kan ibn al-qayyim yana sufanta matan duniya yake ya yaglibna kulla karim wa yaglibahunna la'im duk wani mai kirki mutumin kirki bawan Allah mai tsare masa haƙi mai kula da su wallahi sai sun walakanta shi sun nemi ganin iyakan shi wanda ke more masu ƙwallon ɗan iska haka ibn al-qayyim yake ya hana abinci kuma ya ce ina abinci na eh bai ba da cefa ne ba kuma ya ce ina nashi kuma jikinta na rawa ita ta san inda ta samu ta yi ta kuma ba shi ba abinci ga zagi ga duka ga fitina min dare ba tausayi kaga ke zuru-zuru ta yi ƙwaram-ƙwaram a ɓoye ƙwai a wuyanta kila ma guda uku ba su faɗo ba in an ci gwamma ai gwamma ke haƙura ga auren nan ta ce to ya za a yi muna raye sunan ma'aiki ta gani ko? amma mutumin kirki kullum sai ta ta mashi da hankali ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura har da kudin batarwa amma kaga ya fito a cirgice zai koma gida yana shakka me zai je ya masu za ki sha wuta in kin wasa gyara kin yanzu yawa yan matan aljanna na nan in mumini ne suna alatsi ne maki kina tozarta mana kina walakanta mana habibi eh kina walakanta mana habibi nuru hayati ko ba haka ba tana nan tana jira sai gama ba shi wahalan ya zo ya sha daɗi almura Allah ya sauwake كأنهن كأنهن بيض مكنون الله أكبر الله سيصفن تاسك أنهن سيكاتي ما تنجدا الجنة saboda taushin jikinsu da kyawun ganinsu da kyale-kyalensu da biyayyansu Kaman wasu bayi ne wanda aka sa su a kwasfa irin na kwai da aka ɓoye yanzu in ka dauko kwai ɗanyen shi yana cikin ɓawon shi ya ka gani kana tunanin in ka fasa ka ga ƙazanta to haka suke shar tanaji aka yi maka kai kuma an ɓoye su kuma ba wanda ya taɓa ganin su balantana ya taɓa su lam ya tani sunna ƙablahun insun wala jan ka hada da matan zamani da an gama lugugui ta su man gwaron sun lugugui tu malam sannan ta zo tana maka wani kafi ɗiri bayan ta zama ƙosan dandali kuturu ma ya latsa ya ce akwai mai kosan dandali ga kuwa ga komi ma ya sha amma fa ba kowace mace ba har gobe akwai na Allah sai eh, Allah ka haɗa mu da irin su na'am bari mu kara daya fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatafa'alun Allahu akbar So, fa aqbala ba'dhum yan aljanna sashinsu zai dogi sashi cikin farin ciki da jin daɗi da annashuwa da nishaɗi ya tasa'alun suna tambayan junansu ana hira ana nishaɗi sai a duba nan a malam hassan kai ma Allah ya kawo ka in aka yawa nan a ah, allahu akabar malam abdullahi an zo a ah, malam hashim a kai ne kusa da ni allah hakimun allah hakimun ka gama malam tankwacen sai a waiwaya a waiwaya a ah, to ina ba mu ga kurata ba a zama kasan akwai wani wai shi kurata ne ina kurata don a shafa ba a gan shi ba ina yake ne kai ba ka gan shi ba ban gan shi ba kai ba ban gan shi ba an gane ko duk irin wannan hiran za a yi shi a gidan aljanna idan kana da aminai irai kana ta kiran su zuwa ga hanyar Allah suna fandarewa. kai kuma ka dage a hanyar Allah da kai da waɗanda kuke na gangaru. to in kun shiga aljanna kuna hira sai kun tuna jairan aminan nan ta ce ina suke ne ina suke ne to wannan ayar na ina suke ne ina suke ne gobe a kanta za mu tashi an gane ko ina abokanmu ina aminanmu ina kaza da muke mashi wa'azi ina kaza da muke jawo hankalin shi sai mu ga me Allah zai mana bayani game da su mu dai Allah ya sa mu ne rami hiran yawwa mu ce ina jatau ina angulu eh Allah ka datar da mu Allah ka ba mu ikon tsayawa akan abin da ya dace ka raba mu da abin da bai dace ba ka tsare mana imani wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستبشرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته